ka bani kuɗi na kawai ka bani kuɗi na kawai me yake faruwa malam samana a gaba na baka garin na ne fa ba wurin tun lokacin lockdown da na bashi da na bashi baci tun lokacin da lockdown ne a kuɗi na har yau bai biya ni ba haba har yau bai biya ni ba ni bani kuɗi na yau zan bar wajen sani tun kafin abin da za a siya ba wallahi ya ki gane kullum biya mai nake ba ba ruwa ya haƙuri yau ne ka ba ni na saka na zo na zo an bani abu dan baka in bai baka ba ya haƙuri kaga babu kuɗi to wallahi Allah na dawo in ke baka ban kuɗi na ba ni abin da nayi ne mai kakka bani haƙuri gwamnatin nan kawai da to ne wa mu ce kawai ba Allah Allah ina roƙonka Allah ka saka wa Buhari da alkai eh eh ya ka 나 맞아 때리기다